Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 30 ga watan Oktoba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Amurka ta karrama wasu sojojin jamhuriyar Nijar saboda irin ƙoƙarin da suka yi wajen yaƙi da 'yan bindiga a garin Tongo-Tongo a shekarar 2017 a wani hari da sojoji takwas suka mutu. Muna kuma tafi da rahoto a kan ƙoƙarin da gwamnatin Najeriya ke yi na ɗaukar tsauraran matakai a kan masu amfani da kafafen sada zumunci na yanar gizo don magance matsalar yada labaran ƙarya. A yau muna son mu je ra'ayoyinku ne akan matakin da gwamnatin Najeriya ke shirin ɗauka na shata ka'idodin amfani da yanar gizo wato intanet. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya kuma kiri. Wasu ma'aikatan diflomasiyya biyu a yau Laraba sun faɗa wa kwamitin majalisa mai binciken tsige shugaba Donald Trump cewa shugaban yana yi wa Ukraine kallon kasar da cin hanci da rashawa ta dabaibaita wanda hakan ta iya kawo wa hulɗar Washington da Kyiv matsala da ma gudunmuwan da Amurka ke yi mata a yaƙi da 'yan awalen Rasha a gabashin ƙasar. Catherine Craft wacce take aiki a matsayin kwararriyar harkokin ukraine a hukumar tsaro ta ƙasa a fadar white house ta bada bahasi a gaban kwamitin binciken tsige shugaban ƙasan cewa a shekarar 2017 ta yi aiki a kan shirin trump na baiwa ukraine wasu makamai masu linzami da ke fasa kowane irin tanki hakan ku ne kuma ya sa suka ya gana da shugaban kasar ukraine na wancan lokaci petro poroshenko a gefen taron kolin majalisar ɗinkin duniya ta ce ta waɗannan hanyoyin ne kai tsaye da ma wasu hanyoyin da dama ta ji shugaban ƙasar da wato donald trump yana kwatanta ukraine da ƙasar da cin hanci ya dabaibaita ta faɗi hakan ne yayin da crop take shirya shaidanta na bayyana gaban wato kwamitin na bada bahasi jami'an fadar white house sun yi al'ajabin sanarwar da kasar chile ta yi cewa ta soke tarukan kole guda biyu da za a yi a kasar ciki har da wanda shugaban amurka donald trump zai halarci a watan gobe inda zai gana da shugaban china xi jinping da wasu shugabanni shugaban chile sebastian penera ya sanar a yau laraba cewa dangane da karuwan zanga-zangar kin jinin gwamnati a santiago kasarsa ba za ta iya shirya taron kolin kungiyar kasashen raye yankin pacific ta apec ba a tsakiyar watan nuwamba da kuma taron canjin yanayi na cop 25 a farko-farkon watan disamba wannan mataki ne mai wahalar dauka in ji panera yana fada wa manema labarai amma dai ya ce wato sun yi zarfin tunani ainihin kafin suka ɗauki wannan shawara benera ya kara da yin bayani yana cewa babban damuwan shi shine kawar da tarzoma tsakanin jama'a da kuma kare lafiyar 'yan kasar da zaman lafiyar jama'a tare da kuma kokarin maida martani a kan bukatu da 'yan kasar suke nema ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan majalisar wakilan amurka bai daya sun tabbatar da wata doka a jiya talata wacce ke haramta wa turkiya amfani da dama wacce ta samu sakamakon manufofin harkokin wajen shugaba na amurka donald trump wanda kuma ke cin karo da majalisar tarayyan dokar da ta haɗin gwiwa tsakanin shugaban kwamitin harkokin waje na bangaren democrat elliot angel na new york da kuma wani kusa a bangaren republican a majalisa da ake kira michael mako daga texas su ne suka fitar da wannan wato dokar kuma za ta ja kunnen jama'an turkiya idan suka kai mamaya a arewacin siriya kano suka ci zarafin kurdawa dokar ta bai daya ta samu amincewar mutane 403 yayin da mutane 16 kacal ne suka kalubalance ta trump ya ba da sanarwa na cimma yarjejeniyar ta wuta na dindindin da turkiya a kan kai samame a siriya a makon da ya gabata inda ya yi amfani da umarnin shugaban kasa ya cire takunkumi da aka dora wa Turkiyya. amma 'yan majalisar suna ci gaba da nuna damuwa akan mummunan tasiri na tsawon lokaci da wannan shawarar bazata da trump ya dauka na janye sojojin amurka daga siriya zai iya yi lamarin da zai baiwa turkiya daman ci gaba da ayyukanta mai hadari ga kurdawa kawayen amurka a yaƙi da kungiyar isis. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jamhuriyar Nijar. Gwamnatin Amurka ta karrama wasu sojojin kasar da lambar yabo saboda gamsuwa da jarumtakar da suka nuna a yayin da suka fafata da wasu 'yan ta'adda a ƙauyen Tongo-Tongo a watan Oktoban shekarar 2017. Harin da ya yi sanadiyar mutuwar sojojin Amurka guda hudu da takwarorinsu na Nijar su hudu. Wakilin murya Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a yayin wani bikin musamman da aka shirya a mashakatar circle mess da ke nan yamai ne aka karama wasu sojojin niger sakamakon jajircewar da suka nuna a yayin gumurzun da ya shiga tsakanin su da 'yan ta'adda a ƙauyen tango-tango na yankin tilaberi a watan oktoban 2017 janar richard d clark na rundunar mayakan sojan amurka da ke ziyara yanzu haka a nan nijar shine ya damka lambobin yabo a hannun waɗannan sojoji They sought to protect the people of Niger from evil men who use terror and violence to achieve their political goals. Eight of those comrades lost their lives on that mission. Kwada yake harin ya haifar da asarar rayuka ga waɗannan ƙasashe biyu, ƙasar Amurka na ganin dacewar a jinjina wa waɗannan dakaru da suka sadaukar da rayukansu da nufin kare martabar Nijar da jama'arta. Alhaji Idi Bara'u shine jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Nijar. Akwai daga cikin waɗannan sojoji waɗanda suka samu hitowa da rayuwarsu kuma da raununuka a wannan hari na tongo-tongo. Su ma sun samu lambobin yabo domin tunawa da irin gudunmuwar da suka kawo a cikin wannan yaƙi kanin da kwai iyalan mamata a jimilce sojoji guda shida ne za a cewa a yau aka karrama da lambobin yabo da ƙasar amurka ta baiwa sojojin nijar domin irin rawar da suka taka a wannan farmaki wannan mataki na hangen ƙara wa jami'an tsaro kwarin gwiwa a yunkurin murkushe ta'addancin da ya addabi yankin sahel wannan zai ƙara ƙwarin gwiwa ga sojojin nijar ba shakka na ganin cewa lalle rayuwarsu ba ta salwanta a banza ba ba 'yan nijar kaɗai suka unhwana ma ba a cikin wannan faɗa na tongo-tongo har rayuwar sojojin amurka an ceto ta kuma an kare ta a wannan ƙauye na tongo-tongo. jamhuriyar nijar da ke kewaye da kasashen da ke fama da ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar su mali najeriya burkina faso da libya na fuskantar hare-hare a yankunan da ke iyaka da waɗannan ƙasashe kamar yadda wasu rahotanni ke cewa 'yan ta'adda sun kai hari a cikin daren talata wayewar laraba a garin bulabirin na yankin difa inda aka kiyasta cewa soja wajen goma ne suka rasu yayin da aka yi awon gaba da makamai ko da yake kawo yanzu gwamnatin nijar bata ba da sanarwa akan wannan hari ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Madalla a gaida Sule Mumuni Barma daga Nijar yanzu kuma za mu je Najeriya inda gwamnatin kasar ke shirin daukar matakai masu tsauran gaske akan masu yada labaran batanci da kuma karya a yanar gizo. Wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya na dauke da karin bayani. Ministan labarun kasar Lai Muhammad ya bayyana hakan da nuna cewa dama gwamnatin na da wannan shirin kuma mutane da dama sun mara baya kan hakan. Mahmud ya ce manufar ba ta nufin danne yakin furta ra'ayi ta kafafen labarun, amma muradin na yaki da labarun ƙarya ne da batanci. It's not just the journalists alone, it's not just the, the neighborhood thing alone. Letting everyone understand that this is a collective responsibility. Shi ma Farfesa Wole Shoyinka ya nuna yaki da wannan ɗabi'a ta labarun ƙarya ba wai kawai 'yan jarida ne za su jagorance shi ba, kowa yana da nauyi a kansa a kore ƙarya da ƙarfafa gaskiya. an sha tattauna wannan lamari na yada labarun karya a yanar gizo a gabanin zaben da ya gabata na 2019 nan inda masanin kimiyyar siyasa na jami'ar abuja dr abubakar kari ya ce illar za ta iya shafar kowa duk wata harkar siyasa ko kamfen ko faɗin sakamakon zaɓe ko da jam'iyyu suke aiwatar da abubuwansu ko kuma yadda hukumar zaɓe take gudanar da kanta ko kuma ta yadda duka masu ruwa da tsaki akan harkokin zaɓe suke yi idan dai ba gaskiya ake faɗa ba wannan abun zai iya harzuka al'umma zai iya kawo rigi rigima a yi illa ga doka da oda a ƙasa. injiniya isa katsina masanin harkokin lantarki ne ya nuna ɗari-ɗari da matakin na gwamnati da cewa hakan ka iya karewa kan 'yan hamayya labari na karya yana yawo ne a yanar gizo amma ɓangaren adawa can ka ba su wanda zai iya cewa wanda ya kaza kuma ƙarya ne dama 'yan siyasa sun saba haka tsakaninsu da su dama amma gaskiya wannan zai ɗan takura su wannan ɓangaren adawa ba su iya faɗin wasu abubuwan ba saboda kana tsoron a kama samaci hanginka zai iya jawo yan adawa su yi kafa kafa da yadda suke magana ko da maganar ko ba ma ƙarya ba ne eh wasu gaskiya za su yi kafa kafa amma wasu sai sun faɗa ko me za a masu saboda su akan gaske su suke akwai kuma wanda dama su ƙarya suke faɗa kuma suna tsoro ko kuma wanda ba su tsoron duk abin da zai faru da su a baya dai majalisar dattawan najeriya gargashin sanata bukola saraki ta kawo batun dokokin hukunta masu batanci da yada labarun karya a yanar gizo a lokacin mabota yanar gizo da yawa sun ta karkare da kamfen ɗin hakan ta tauye su ne da neman murƙushe haƙƙin jama'a a gwamnatin demokuraɗiyya nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya Juma da a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakin da gwamnatin Najeriya ke shirin ɗauka na shata ka'idodin amfani da yanar gizo wato intanet. Amma kafin mu buɗe layukan mu kuɗin shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. samu kira na farko daga Delta. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Delta. Muna magana da Imamu Asada daga nan Asaba Delta State. To muna jan kamalan Imamu. To gaskiya wannan tsarin da gwamnati take son da fito da tsakanin da Allah yana da amfani. Idan aka yi amfani idan aka yi la'akari da irin abubuwan da 'yan social media suke yi wa ɓatanci har da malamai ma ba su bari ba. Hmm. su yi wa malamai su yi 'yan siyasa mutane masu kirki suna yi musu suna ɓata sunan suna abubuwan da ba su dace ba gaskiya mu mun goyi bayan wannan shirin da gwamnati za ta yi na ta wannan dokoki da hukunci mai tsauri akan waɗannan mutane gaskiya mun goyi baya To mun gode Malam Imamu daga Asaba a jihar Delta kenan yanzu kuma za mu je jihar Neja. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga jihar Neja. Suna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai da a Kimba. tawo muna jan kamala Ibrahim mai wankin hula. to gaskiya wannan doka da aka kawo abu ne mai kyau sai dai matsala mu a Najeriya eh. a duk lokacin da aka kawo doka ya takaitun tsatsan lokaci ce gare ta. Me yasa ka ce haka? Yawwa to don saboda doka in za a yi ta ya za ta tsaya a kan talaka ne ba za ta hau kan kowa da kowa ba ya kan talaka za ta tsaya kuma yanzu tsara tsamfarin doka ne abu sha haka ɗan lokaci kaɗan da ga dukkan kwata-kwata ba ta aiki a Najeriya matsalar muke nan a Najeriya. Hmm. Ta mun gode hmm. Mala Ibrahim mai wankin hula daga jihar hmm. Neja yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Sunana Umar Alfine. Tumala Malam Umar muna jan ka. Muna jan kamalan Umar. Eh mana jan ka. To ina ga layin Malam Umar daga jamhuriyar Nijar yana da yan tangarɗa bari mu sake koma jihar Neja. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Niger. To assalamu alaikum kuna magana da Dallami Joja gara jihar Neja Najeriya. To muna jan kamalan Dallami. To a halin gaskiya dokan da ake za a kawo gaskiya akwai son zuciya ciki. Me yasa ka ce haka? ya san haka. Shugabanni 'yan siyasa wanda suka suka ji suna yi mamu kamfen suna shirya mamu kariya suna yaudarar mu ba su cika alkawari ba to wani mataki ne za a ɗauka kansu ba 'yan jarida su kaɗai ba duka ya shafi kowa duk mai rike amana na jama'a ya kamata duk hukunci ya hau kansu bayan da nake da shi kenan. Hmm. To mun gode Malam Ɗanlami daga jihar Neja yanzu kuma za mu je Bauchi. Malama Maryam barka da aiki. Barka ka dai da wa nake magana daga Bauchi. Um, sunana Ayuba Garba Imam daga kacin Madaki a jihar Bauchi. to malam ayuba garba muna jan ka to gaskiya abin da gwamnati ta kawo na gyara a harka na sada zumunta wannan yayi daidai kuma hmm. daman bai kamata a ce mutum yana irin social media kuma yana cin mutuncin manyan mutane da sauran malamai kuma da sauran 'yan siyasa ba to lallai ni a ra'ayi na wannan ci gaba ne kwarai da gaske kuma duk wanda suke ya kamata su san abin da za su rika rubutawa hmm. saboda tsira da mutuncin su daga karshe mutanen kafin madaki da mutanen karamar hukumar ganjuwa suna muku fata alkhairi na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to mu ma mun gode malam ayuba yanzu kuma za mu je kaduna to madalla malam ayuba da fata so ka lafiya hajiya madam da barka da lafiya to barka ka dai malam murtala kana lafiya lahiya jiya jami'ar Bello. Sunana Murtala ne ina kiran ku da gare gasa a Kano tarayyar Najeriya. Don muna jan ka ne ra'ayinka? To abin da ni zan ba masu kasa shawara fa sai an yi taka sam. Ah, saboda yan adawa za su ce to ai ita wannan gwamnati ta fi kowa cin gajiyan musamman social media din nan hmm. a yayin da kafafen yada labarai irin na zahiri wanda sun taba san cewa shine girma shugaban kasa social media ne aka eh, tara hankali aka dinga yadar ta manufofinsa da me zaɓe ne ake suka ci gajiyan don ba su sakaɗa maza a ce sun ci moriyar gaggara siya da koranta amma ta bangaren siyasa gaskiya kamata su ba kowa yanci ya faɗa ra'ayinsa in dai ba kazafi ba ne in ma ya faɗi wani abu ne da basu gane ba sai su nemi waye wannan posting din a wannan social media a su bayani kila ma ban sani ba ne shi zai faɗi wani abu mm. amma ta bangaren masu mutunci malamai kazafi a ɗauki wata mutum a yi katun a yi wannan muna gwan ba a gyara ji shi sa na ce sai sun yi taka tsantsan da fatan za ku tashi lafiya. To Allah ya sanya Malam Murtala mun gode yanzu kuma za har yanzu dai muna nan a Kaduna. Ajiya barka da warhaka. Barka ka dai da wa nake magana daga Kaduna. Suna na Abdullahi su na tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya. To muna jin kamalan Abdullahi. A to ni ma na goyi bayan wannan gwamnati da ta data kawo doka akan wa'annan masu yada farfaganda akan wannan din wannan abubuwa to gaskiya ya kyau saboda za ki ga irin fatancin da ake ma kamar a ce mutane masu mutunci gwamnati da sauransu mm. kamar mutum in yana so ya haka nan kawai ya bata ka sai ka ga ya ya saka wani hoto ka ga ya mai da kai wani dabba da sauransu domin a hmm. goyon baya gwamnati ta yi doka kuma duk wani aka kama ya fatanci a sa mai a ni shekaru ya zo gidan yari ko a sa mai wani tara to in aka yaka insha Allah za a samu matsala akan wannan yanan gizo-gizo muna fata dai gwamnati ba wai ko ta yi magana ba a'a in ta sa doka ta aiwatar kuma hmm. kamar wani da ya ce ba wai a sa doka kuma a bai a yi watsi da shi ba a tabbata dokan nan ya yi amfani da fatan za ku tashi lafiya daga abdullahi lalata da tashar mota ka. to mun gode malam abdullahi yanzu kuma za mu je jihar katsina. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu wa alaikum assalam da wa muke magana daga katsina eh madam garda kina da shugaba idan ne kanti da shayi garkin daura to muna jan ka shugaba eh hakikan wannan mujiji da aka ɗauko na yau gaskiya wannan abun a yaba ne kuma abun a duba na yau. Hmm. Eh, me ya ra'ayinka? jama'a je yan waje suka yi bayani su gaba ɗaya ko wani a kantar ba ta gaskiya hakikan bai dace ba ka hau yanar gizo ka rika yaɗa ƙarya jita-jita kaga bai dace ba. Hmm. eh dan abin da za ka yi kai saboda Allah kai saboda annabi kai da kasarka. amma ka ɗauko hoton wanda abin da yake baki bane ka leka dan uwan ka mai jeru ka ga haka bai dace ba a gyara hmm. eh, muna muku fata alheri da fatan za ku sa lafiya kuma Allah wani ya sa a cimma gode wannan abu da aka ɗauka. To Allah ya sanya mu ma mun gode shugaba Iliya daga Katsina yanzu kuma za mu je jigawa. Salamu alaikum da wa muke magana daga jigawa. Ah, wanda kuke magana zakar musa ne kuke magana da shi a gangaren kotu na megatari to muna jan kamalan zakar musa ah, dai ina murna da wannan shirin naku shine na so muku godiya allah sarki to me za ka ce game da maudu'in da muke tattaunawa a kai yau eh akan wannan batun network da ake ya kamata duk wanda zai hello Lalo muna jan ka game da batun shata ka'idojin amfani da yanar gizo ba musamman kafafen sada zumunci na zamani. sai a gani na shawarar da zan bayar cewa shine waɗanda za su yi irin wannan ya kamata a rinka ɗaukar lambar wayarsu duk inda suka tura wannan message za a gane su. Hmm. To mun gode Malam Zakar Musa daga Jigawa kuma lokaci ya yi halin nasu don haka za mu da sa'aya a nan sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. soma labarin wasannin na yau ne da Black Stars ɗin ƙasar Ghana inda mai koyar da ita wasa wato kusa afiya ya kira sabbin 'yan wasa bakwai a cikin 'yan wasa 23 da ya ambata sunayensu domin wasannin shamun gurbi na gasancin kofin Afirka na shekara 2020 da za su kara da Afirka ta kudu Sao Tome empress P a sabon wata. 'yan wasan na baya na Royal Valladolid Mohamed salisu ya samu kira wadda haskawar a bangaren spanish ya sa ya samu kira sai kuma dan wasan tsakiya na real maloka idris baba da dan wasa da ke takale da jamus christopher ento aje sai kuma dan wasan tp mozambique Jorik jibril dukansu kiransu ya ba da mamaki shafiyu mummuni wadda ya haska wa ghana a gasan cin kofin wafo na shekara 2019 shi ma yana a cikin 'yan wasan sai kuma mai tsaron gida na azam fc razaka abalora tsohon kakakin hukumar kwallon kafar kasar ghana ibrahim sani dara ya yi wa sabon shugaban hukumar kwallon kafar kat akra ku hannunka mai sanda da miyagun 'ya'ya da ke kewaye da shi waɗanda aikinsu kana kwana suna makannin shari ibrahim dara wadda ya aiki tsawon shekaru bakwai a ƙashin wannan hukumar ya nuna cewar a kewaye a cikin hukumar. da kuma wajenta akwai miyagun iya waɗanda duk burinsu shine jan kafa su hana hukumar cimma buri tsohon kociyan kuma sai asanti kwatakwasiki a kunna ne zai maye gurbin mataimakin kociyan black stars ibrahim tanko wa karawar samun gurbi na wasan shiga gasan cin kofin afirka na shekara ta 2021 a karawar da za da afirka ta kudu kamar yadda rahoto ya nuna canje-canjen nan dai ga dukkan alamu ya kasance ana raɗe-raɗe a kansa yanzu ne za a bayar da wannan sanarwa akan haka an an dai bukaci ibrahim tanku wadda shi ne kociyan black matthews ya mai da hankali ga shirye-shiryen da suke na gasan cin kofin afirka na matasa kasar shekaru 23 a kasar masar ran 8 zuwa 22 ga watan nawamban shekara ta goma sha 2019 amanda clinton ɗayan waɗanda sun kai takara na neman shugabancin hukumar kwallon kafar ƙasar ghana ta gabatar da jawabi ɗaya mafi kyau a cikin jawabar da aka gabatar ranar zaben ko da yake wakilai ba su tausaya mata suka bata wannan matsayi ba sai dai ta shiga tarihi a matsayin mace na farko da ta yi wannan takara na babban matsayi na shugabanci kuma ta ɗaukaka kanta har hankali ya komo a kanta da kuma darajanta dangane da irin gangamin da ta gabata da wannan labari na amanda clinton muka yi so ƙarshen labarin wasa wasannin na yau Redwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka a Accra Ghana. To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. kashe wasu jama'an aikin agaji guda uku da suke aiki da kungiyar kula da 'yan cirani ta duniya ko kuma iom a takaice a sudan ta kudu yayin da ake gwabza fada tsakanin dakarun gwamnati da kungiyar 'yan tawaye ta national salvation front ko kuma nas a takaice kungiyar agajin ta faɗa a yau laraba cewa ta dakatar da ta da tantance masu cutar ebola a wurare daban-daban da ke kusa da kan iyakar sudan ta kudu da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo saboda haɗarin da ke tattare da ci gaba da aikin a waɗannan wurare a cikin wannan lokaci jami'in sadarwa na kungiyar kula da 'yanci Lani a juba Liatele Potswa ya faɗa wa wato shirin muryar Amurka na South Sudan in Focus cewa ma'aikatan agaji na sa kai guda uku da suka hada da mace ɗaya da kuma maza guda biyu daga ƙaramar hukumar Murobo sun fada a cikin musayar wuta a ranar Lahadi tsakanin dakarun gwamnati da 'yan tawayin NAS a wani ƙauye da ake kira Isebi da ke cikin jihar Ye. muna matukar bakin ciki da wannan rashi da muka huskanta na ma'aikatanmu muna jaddada cewa bai kamata auna fararen hula da basu san hawa ba basu san sauka ba da kuma ma'aikatan agaji a cikin fada in ji putswan To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya ma Mr. Carl. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.